suratul mulk ta farko kenan ko tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ayar farko a mun samu nawa shi da saura nawa a ghafir ko o oh, nan ne mai fata barakallahu rabbul alamina ita ta araf 54 tabarakallahu rabbul alamina gafir kuma fata barakallahu rabbul alamin ta araf 64 ta gafir 54 zai zama kenan saura nawa akwai a ah, ba haka bane ba haka aya take ba kai kuskure ba haka bane na'am suratul jumu'a a ah, suratul mu'minun nake son ce shine ko da tago sun maja'ala min fata barakallahu ahsanul khaliqin zai zama karshen aya ta goma sha hudu kenan fata